قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه أيو إمام الترمذي أتكون للتابي الشمائل المحمدية يتي باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ديزو ينا بياني أتكين تي ورمان زان الله صلى الله عليه وسلم qabla ta'ami kafin cin abinci wato abinda manzo Allah sallallahu alaihi kasance yana faɗa kafin ya ci abinci wa ba'da ma furugu min da kuma bayan ya ƙara cin abinci abin da yake faɗa wato wannan babi zai magana kan abubuwa guda biyu abu na farko abin da manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa kafin ya ci abinci abu na biyu abin da yake rufewa da shi bayan ya gama cin abinci wato abin da yake cewa ba ya gama cin abinci an abi ayyub an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qal kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yawman فقرب طعامه فلم ara ta'aman kana أعظم barakatan min أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخر فقلنا يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعدنا بعد ثم قعد بعد من أكل ولم يسمي الله فأكل منه الشيطان an karɓo daga abu ayyub al-ansari Allah ya ƙara masa yadda ƙala kunna inda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kasance zaune wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yauman wata rana fa qurriba ta'amun sai aka kusanto da abinci aka kawo abincin ci falam ara ta'aman kana a'zamu barakatan min ban taba ganin wani abinci da ya kasance mai girman albarka ba minhu awwala ma akalla kamar wannan abincin farkon da muka fara cin abincin ban taba ganin abinci mai albarka ba irin shi sai kuma abun mamaki wala akalla barakata fi akhiri amma kuma taba ganin abincin da ke karancin albarka ba a karshen shi irin shi a farkon shi ba mai albarkar shi amma kuma a ƙarshen shi ba mai rashin shi. faƙulna ya rasulallah kai ba haza sai muka ce ya manzan Allah ya wannan al'amari yake farkon abinci yana da albarka don gashi duk yawan mu ya yalwace mu ya ishe mu kowa ya ci ya hamdale amma kuma a ƙarshe sai kowa ci kamar bai ci komi ba kuma ya aka haka ya rasulullah qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna dhakarna isma Allah hina akalna yace mu mun ambaci sunan Allah lokacin da muka abincin wato mun fara da basmala ثم قعد بعد من أكل ولم يسمي الله تعالى sai aka rashin sa'a wanda suka zo daga baya suka ci abincin su kan ba su yi basmala ba to rashin basmala su ya jawo rashin albarka fa akala minhu shaytan sai shaytan ya ci daga wannan abincin to dan haka farkon abincin ga albarka amma karshe ba albarka saboda waɗanda suka zo daga baya sun manta su ce bismillahi rashin cewa bismillahi sai ya zama yi wa shaidan basmala wato kamar an ce mai shaidan bismillah kai ma zo ka ci da ka shaidan sai ya zo ya zauna ya ci to shi yasa abincin karshen shi bai albarka ba to sai dai hadithin isnadin shi isnad ne da'if da haka malik ce qultu isnaduhu da'if isnadu wannan hadithi isnad ne da'if fihi abdullahi ibn lahi'a wa huwa sayyu al-hifz a cikin isnadin hadithin akwai abdullahi ibn lahi'a wanda yana da gurbatattar hadda da haka malamai suke za'afa ruwayarsa wa fawqahu rayyan ha rawiyan wa fawqahu rawiyan la yu'rafan sannan kuma saman shi akwai marwaita guda biyu wa'anda ba riga ba san su ba kafin shi akwai mutum biyu wanda su ma ba san su ba وقد أخرجه أحمد بإسناد المؤلف ومتنه كما إمام أحمد ما يروت وانا حديثي دا إرين إسناد الترمذي da ko matanin nan nashi da muka ji wa minhu istadraktu az-ziyadata allati bainal ma'kufatay kuma daga cikin musnad ne malai ce na samo wannan ziyada da ke tsakanin baka biyu a cikin wannan hadisin inda ya ce sun maka'ada ba'adu ta wannan kalma ta ba'adu wadda ke tsakanin karan dori ko kuma take tsakanin baka biyu daga cikin musnad ne albani ya gano ya samo ta ومن المجمع تكون cikin مجمع الزوائد وقال mai majmu'ul zawaid sai ya ce rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisi wa fihi rashid Ibn jandal ne a wajen ku wa habib ibn aus yace a cikin kuma isnadin hadisin akwai wani mutane guda biyu mutum na farko shine jandal da kuma mutum na biyu shine aus ko kuma habib ibn aus to yana su ne mutane biyu da suke saman abdullahi ibn lahiya wanda suke ba a san su ba wakilahuma laysa lahu illa rawin wahid وبقية لإسناده وبقية إسناد رجاله الصحيح وبقية رجال إسناده صحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن تقولنا هكا يزوء أتشكي مسند a takaice da hadithin hadith ne da'ifi amma cewa shaidan yana cin abinci wanda ba a basmala kan shi ba wannan ya tabbata a cikin hadithai ingantattu annabi sallallahu alaihi ya ce idan mutum ya shiga gidan shi bai yi basmala ba wato bai ce bismillahi ba bai ambaci sunan Allah ba to shaidan zai shiga gidan tare da shi in kuma kawo abincin dare aka kawo mashi abincin shi na dare a nan ma bai ambaci sunan Allah ba to shedan zai ci abincin zai ce ya samu wurin bacci ya kuma samu abinci haka shedan na cin abincin da ba ambaci sunan Allah akan shi ba haka duk da wannan hadisi bai inganta ba wasu hadisan sun inganta sun tabbatar da haka cewa shidan na cin abincin da ba ambaci sunan Allah akan shi ba ka in shi da ya ci abincinka dole abinci rashin albarka an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kuma karɓo daga aisha ummul mu'minin as-siddiqa binti siddiq Allah ya kara mata yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum فنسي أن يذكر اسم الله فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan akala ahadukum idan ɗayan ku ya ci abinci fa nasiya an yadhkura an yadhkura Allah ta'ala sai ya manta ya ambaci sunan Allah ya manta ya ce bismillah farkon cin abincin ala ta'amihi akan abincin nasa to idan ya tuna yana ci falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu to sai ce bismillahi awwalahu wa akhirahu tsakiyar abincin to wannan shine abin da mutum zai faɗa an ya manta sannan da wannan hadisi muka gano farko abin da ake fara faɗi wajen cin abinci shine bismillah sannan malamai sun ce ba a karawa da bismillah rahman ba a karawa da rahman rahim za a tsane kai wajen bismillah duk da hadithin da annabi ya ci abinci da wani yaro wanda za mu zo makaranta shi yanzu wannan annabi ce mai san millaha wa kul bi yaminik ya ce san millaha ya zo a jumla ta zo a dunkule in ka ce bismillah rahman rahim ka ambaci Allah in ka ce bismillah ma ka ambaci Allah amma da abin da ya tabbata shine a tsaya kan bismillah ba tare da an kara ar-rahman rahim ba wajen cin abinci wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce akhrajahu abu dawud fil at'ima برقم 67 و703 آلاف والنسائي والمؤلف في الأطعمة برقم 59 و800 وألف أبو داود يبتدى حديث أتشكين كتاب الأطعمة حديثنا دبو أكو دادي بكوي لستين دبكوي حكما إمام النسائي يروتو حديثه تسعمائة وتسعمائة وألف والكلم الطيب كمان يا بيان وانا اتكي ارواء الجليل حديث ندبو ايه دري ترى تستين بيار da kuma alkalimin tayyib hadisi na 162 an amr ibn abi salama an umar ibn abi salama annahu dakhala على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادنوا يا بني فقسم الله فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك an kuma karɓo daga amru ibn abi salama Allah ya ƙara masa yadda malam ya ce kana rabibun nabi sallallahu alaihi wasallam min ummi salama agolan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi amr ibn salama din nan wulida bil habasha hina hajara abu bi ummihi hina hajara abu ilaiha an haife shi na kasar habasha kasar ethiopia lokacin da baban shi ya hijira zuwa habasha to a aka haife shi wa mata bil madinati sanata talatin wa samani wasu mu abihi abdullahi binu abdul asad ya kuma mutu ne a madina shekara 83 sunan gwan baban shi abdullahi bin abdul asad domin kun san lokacin da abu salama ya rasu ummu salama ta yi addu'a tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha domin ta ji annabi ya ce duk wanda wata musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha to Allah zai bashi sama da abin da ya rasa to da Abu Salama mijinta ya rasu sai ta faɗa haka tana faɗar haka sai kuma sai ta yi tunani ta ce anya akwai wani kamar Abu Salama don ta kalli matsayin abu salama yana cikin farko farko wanda suka musulunta yana kuma cikin suka fara hijira ta farko ta haka akwai irin shi kuwa tana nan a kwana a tashi sai manzo Allah ya koyi na neman ta aure kaga wanda ya abu salama ba a ma haɗawa sai ta cewa ta ce to a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita fa tana da kishi abu na biyu tana da 'ya'ya sai na ce a gaya mata ba komi kishin mu roƙi Allah tafe da shi wato irin bugun kishin nan ne domin kishi dama iri biyu ne akwai alghiratul mahmuda akwai alghiratul mazmuma akwai kishi mai kyau akwai kishi mara kyau kishi mai kyau shine wanda mace za ta yi mijinta saboda so da kauna wanda ba cutarwa cikin shi akwai kuma kishi da ke haifar da cutarwa ga miji ya haifar da cutarwa ga abokiyar zama to da mummunan kishi ne to da haka ta ce tana da kishi sai annabi ce za mu roƙi Allah tafi da kishi kaga ya nuna kenan mummuna ne dan aure bai yiwa babu kishi dole sai miji ya kasance mai kishi kan matar shi ita ma sai ta kasance mai kishi kan mijinta sannan zama ya kyau sadaka wannan kishi ne mummuna yace dan za ka yace za mu roki Allah ya tafi da kishin sannan kuma ƴaƴanki za mu roki Allah ya azurta su to sai aka yi auren to cikin ayanta akwai wannan sahabi Abdullahi ibnu Abi Salama Allah ya kara masa yadda da haka agolan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ya zo ya shigo ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko masallaci sai tare da annabi na cin abinci sai annabi ce masa udunu ya bunai matso kusanto ya kai ɗana wannan ya nuna ce ma yaro ƙarami ɗana don tausayi babu laifi abinda aka hana shine attabanni wanda Allah saukar da aya akan shi ce udu'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum to tabanni da mutum zai yi shi aka hana shine Allah ce ud'uhum li aba'ihim yara ku daga kiran su da sunayen uwayensu bi halatta a kira da sunan wani wanda baban shi ba kuna mun mutanen mu suka yi wani baban ko kanin baban ka ya saka boko shi kiran sa kuma ana kiran ka da sunan shi ba daidai bane hadithai sun zo masu bayanin hadarin yin haka har ya kai annabi ya ce wanda ya jingina kanshi ga wani wanda ba baban shi ba to kanshin aljanna ya haramta gare shi daga attabanni musulunci ya hana shi wani ɗabi'a ce da mutanen jahiliya suke yi a da sai mutum kawai ya rikida ko yaro sai ce ɗan shi ne sai a koma ana kira shi da sunan shi da sai allah zai hana wannan ya ce ‘ya'ya adin kiran su da sunayen uwayensu in ba sani wuce ‘yan uwa ne suka ce ɗan na ko maulana amma ba za ka ce ɗana ba a matsayin ta banni amma ta fuskar tausayi babu laifi don kace ma yaro ɗana ko ba ɗan naka ba ne da haka anan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce masa udnu ya bunai kusanto ya kai ɗana ya faɗi wannan ne don tausayi to wannan bai da laifi ya ce kusanto ya ɗana fasan millaha ta'ala kusanto ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah wa kul bi kuma ka ci da hannunka na dama wa kul min ma yalik kuma sannan ka ci gabanka na'am ana gyarawa ai hajji duniya ko wani ƙa'ida ta gyara sunaye ko da ka je university ne daga baya za ka iya bi za ka iya bin ƙa'ida da za a canza ka je kotu a canza sunan ai akwai wannan ko ina duniya abu ne sananne daga in ka fara tun ga firamare da sunan wani babanka ko kanan babanka daga baya ka je irin wannan bayani sai ka je kotu a canza wannan abu ne sananne ana yi kuma bai da wani waya sai a canza kawai shi kenan to kun ga wannan hadisi kuma yana nuna mana wato tawalu'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake cin abinci har da yara sabanin haƙi da malam bahaushe ko sai aka cin abinci da yara kazanta ne da aka sai ya kwanan mai gida daban na yaran shi daban wani wani ba daidai ba ne sai mai gida nan aka ajiye mashi abinci shi don bayyana shi ke amma kana nan ka ci abincin da yaran ka shi ya dace saboda koyar da su ladabi da cin abinci kun ga yanzu annabi ya koya masa ya kawo mai ladabi uku ambaton sunan Allah ci da dama sannan kuma ci da ci gaban shi amma wani hadithin suna cikin cin abincin ne annabi wannan magana sai ya lura da yaran. yana kai hannun shi nan da can cikin akushi shi na nabi ce masa ya gulam a wata ruwaya san min laha wa kul bi yaminik wa kul min mayalik nan kuma yace ya bunai san min laha fa san min laha ta'ala wa kul bi yaminik wa kul min mayalik kaga akwai ladabi a cikin nan tamam malamai suka ce kamar da muka faɗi kwanakin baya idan abinci kana ɗaya ne to nan ne mutum zai ci gaban shi amma idan akwai kala daban-daban in ka ibinin kana kuma shawar wacce kala kana miƙa hannu kuma ka abin nan wannan babu laifi mun karanta hadisi a kwanakin baya da ya nuna annabi ya tabe abin nan dubba wajen cin abinci eh, na kai kai wadda da hausa ta wancan ba abin nan bane ba ci bane wancan ba ci bane wancan kai makar ga sabis gaje ka ebo da kanka kawo ka zauna wannan daban bai da alaka da wannan kuma hadithin hadithin ne sahihi أخرجه أبو داود برقم خمسون وثمانمائة وثلاثة آلاف والنسائي أبو داود يبتدى حديث حديث ندبو أكد ريترا ريتكوس ده همسين كما إمام النسائي ما رتو حديث قلت والمؤلف أيضا حكما الباني يتي ترمذي ما رتو حديث حديث ندبو أكد ريهدو ده همسين ده أكد سيما ليتي وإسناده ضعيف كما بينته في تخريج الكلم الطيب yace sai dai isnadin hadithin da'ifi ne yace kamar yadda ya faɗi wannan a cikin alkalmu tayyib ko ba shi bane eh na ba shi bane sa shi wancan sahihi ne kai tsaye وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين من المسلمين حديث جماعة التبليغ كذا جماعة التبليغ suna yawan karanta wannan hadithi wajen ƙarasa cin abinci kusa wani abu na ikon Allah galibi dole ba ahlus sunna ba Allah bai datar da su ga sai sahihai galibi wanda kuma ta kowace ta ubangiji gare su saboda yin bid'a ga addu'o'in karasa cin abinci masu yawa masana mantawa da su sai su je su kawo inda ba su inganta ba kamar jama'a tabligh suka haddace wannan suna kuma koyar da mutane wannan haka sauran ibadun su za ga duska ko galibin su sun gina su ne kan hadisai ifai mawdu'ai haka za ka samu 'yan ɗariƙu da 'yan gwagwarmaya da sauransu ta wahala allah ya datar da su ga abin da ya inganta sai ga sai ingantattu cikin bukhari da muslim da kutubus sunna sun manta da su sai da suna yayo da'ifai mawdu'ai ko ran karatukan zaka ji da wajen shahadat din su duk zaka ji hadisai mawdu'ai da'ifai an karɓo daga abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yadda qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza min ta'amihi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya karasa cin abincinsa qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin yana cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu ya shayar da mu ya kuma sanya mu cikin musulmi wannan hadith hadith ne da'if isnadin hadithin isnadin ne da'if abu dawud ya fitar da shi hadisi na hamsin haka imam nasa'i ma ya rawaito shi malam ma ce tirmidhi ma ya rawaito shi sai dai isnadin hadithin da'ifi ne yace kamar yadda ya bayanin wannan a cikin takharijul kalmi tayyib to bayan malam ya kare da abin da za a faɗa kafin cin abinci yanzu kuma sai shiga cikin hadithan da suke bayanin abin da za a faɗi bayan karasa cin abinci sai kawo wani hadisi na farko amma kun ji hadisin bai inganta ba amma ga ingantacce na bayan shi ko ma ingantattu bayan shi an abi umama qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza rufi'at al-ma'idatu min bayni yaday yaqul alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi غير مودع wala مستغنى عنه ربنا in ya karasa cin abinci yana wannan addu'a an karɓo daga abu umama albahili allah ya kara masa yadda kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan rufi'atil ma'idatu min dai. yadai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka ɗoke shimfiɗar abinci idan ce ma'ida abinda za a shimfiɗa a aza abinci a sama ko ka kira abun tire ko shimfiɗar da ake ɗorawa ake ɗora abinci samanta to da aka ɗoke ma'idar da annabi ya ci abinci daga gaban shi ya kula yana cewa alhamdulillah alladhi alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ghayra muwaddi'in wala mustaghna anhu rabbuna yana wannan addu'a ce godiya tabbata ga Allah godiya mai yawa godiya tayyiba kyakkyawar godiya mai albarka a cikinta ghaira muwaddi mala ya ce ghaira muwaddi bi dhammil mim wa dal maftuha haka ake karanta kalmar muwaddi da yawa mimin dhamma da kuma dal maftuha ai ghaira matruk غير متروك ذلك الحمد بل الاشتغال به دائم من غير انقطاع wannan shine ma'anar kalmar غير مودع wato ba wanda ake bankwana da shi ba ba kamar ka ba idan ka kyautata mani in ce maka na gode sai an jima shi kenan gode ta tsaya na to shi Allah gode da ake mashi ta wuce haka godiya ce mai ɗorewa wadda ba ta yankewa yaushe da haka ya ce لا ينقطع لا ينقطع عنا طرفة عين wato godiya ba ta yanke muna koda da kyaftawar ido wa fi riwayatul bukhari ghaira mukfi wala muwaddi a ruwayar bukhari akwai wannan ziyada cewa ghaira mukfi wala muwaddi ba wanda yake isa ba ba kuma wanda ake ban kwana da ita ba godiya ba ta isa sannan ba a ban kwana da ita قال الخطابي wa ma'anahu غير محتاج إلى أحد أحد هنا أوزنكو بل هو الذي يطعم عباده ويكفيهم شكو إمام الخطابي سيفسر كلمة مكفي wato da ma'anar cewa ba wanda ake bukatuwa zuwa ga waninsa ba shi ya isa bal huwa allazi yut'imu ibadahu wa yakfihim shi Allah shi ke ci da bayansa yake kuma isan masu wa qila ghayra dhalik an kuma wata fasara wadda ba wannan ba sannan ma'anar mustaghna an ai la yustaghna anhu la yastaghni anhu ahad wato wani mutum daya bai wadatuwa daga barin ubangiji to ne shi ne ma'anar wannan addu'a alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ghaira muwaddi'in wala mustaghna anhu godiya ta tabbata ga ubangiji godiya mai yawa kyakkyawa mai albarka a cikinta ba wadda ake bankwana da barinta ba ba kuma wadda ake wadatuwa da barinta ba ko kuma ba shi ubangiji ba wanda ake wadatuwa da barin shi bane ko yaushe ana cikin bukatuwa zuwa gare shi allahu samad shine as-samad wanda kowa ke da bukatuwa zuwa gare shi kuma bukatuwa ba ta yankewa a ce an wadatu an bari wani hadithi hadithi ne sahihi akhrajahu abu dawud bi raqam 49 wa 800 wa 3000 والبخاري والنسائي وابن ماجه في الأطعمة برقم 84 و 200 و 3000 wa'inda su suka rawaito hadithin abu dawuda da bukhari da nasa'i da ibn maja ibn maja a cikin kitabul at'ima qultu wal mu'allif aidan wa sahahahu wa ahmad haka ma tirmidhi ya rawaito shi a cikin sunan ya kuma inganta shi ahmad a cikin musnad shi ma ya rawaito wannan hadith haka wannan addu'a ku haddace ta tana cikin addu'o'in da ba a cika yin su ba bayan gama cin abinci galibi mun yi takaituwa akan alhamdulillah kuma daidai ne amma dole saboda muhimmancin ta kamata ce ta alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا كرمت مودبه نعم كي Hassan wani daga waje wani daga waje kaka duba haɓa koyi maka duba kuma na'am wani daga waje na'am <coughs> Hassan, ahsan barakallahu ku wa an aisha ai an fassara kana ina sono yana fassara ta baki mana bar gumi an fassara kana kana kana bacci Allah cikin malam godiya ta tabbata ga Allah hamdan kathiran tayyiban mubarakan godiya mai yawa kyakkyawa mai albarka a cikinta ba wanda ake ban kwana da gode masa ba sannan kuma ba wanda ake wadatuwa daga barinsa ba ubangijinmu an ashi ta radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'am fi sittatin min ashabi فجاء عربي فأكل بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم lausan ma lakafa ko kaga wannan hadithin ya haito da ma'ana hadithin can da farko wancan mai raunin an karɓo daga aisha ummul mu'mini malama uwar malamai matan manzan allah allah ya ƙara mata yadda qalat kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya akulu ta'am ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin abinci wata rana wani lokaci fi sittatin min ashabihi tare da mutane shida cikin mutane shida cikin sahabbansa faja a arabiyun sai wani mutumin ƙauye ya zo idan an ce a arabi mutumin ƙauye kai tsaye ba larabe ne ko ba ajami a arabi fa'akira ni sai ya ci loma biyu ba basmala bai ce bismillahi ba ya sa hannu kawai ci loma biyu ana gama cewa mun sai mutane ba su koshi ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce law malaka fako da wannan da ya shigo daga baya ya ci ya ci abinci na loma biyu da ya ambaci sunan Allah da abinci ya ishe ku ta haka malamai suka ce fi sahihi ghunyatun an ad-da'if kuma ta wannan ka'idar fi sahihi ghunyatun da'if duk lokacin da kaga wani hadisi da'ifi to da ka yi bincike da ka samu wani sahihi da ya wadatar da kai daga barin shi da kun ga hadisin farko cin can da muka karanta mai rauni wanda abu ayyub al-ansari ya ce muna tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo abinci ya ce ban taba ganin abinci mai albarka irin shi ba amma kuma taba ganin farkon abincin mu taba ga abinci mai albarka irin shi ba amma karshen abincin ban ga abinci mara albarka irin shi ba shi da suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka ya abun ya faru haka sai ce ai wani ne ya shigo yace mu da muka zauna mun ce bismillah wajen cin abinci amma wanda ya shigo bai ce bismillah ba kaga wannan hadisi ya wadata da mu daga wancan kuma wannan hadisi hadisi ne sahihi akhrajahu abu daud wal أخرجه أبو داود والمؤلف في الأطعمة برقم ستة وخمسين وثمانمائة وألف وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وهذا الحديث يدل على أن التسمية فيها فيها بركة في الطعام وأن حديثنا نونا بسملة تنا دا البركة شنو أبنتي تنا صا أبنتي وداتا وأن عدم التسمية فيها محق للبركة محق للبركة كما رشن تشوى بسم الله هنا شافي البركة أبنتي قلت وقال المؤلف hadithun hasanun sahih rawahu ahmad malam kuma yace tirmidhi ya ce wani hadith hadith ne sahihi hasanun sahih ahmad ma ya rawaito hadithin da mu kiyaye basmala mu kuma koya ma yara mu yin basmala kuma duk lokacin da wani zo da mun ce bismillah da ya akwai wani dan uwanmu limami wani lada ne wannan masallacin alhaji umaru allah ji shi yana da wannan fadakarwa mai yawan gaske duk kira ka cin abin sai kaka mun ce bismillah yara ma zai ci abinci da su ce ce bismillah ce bismillah horai saboda wannan hadisi Allah ji kai shi gafarta mashi an anas ibn malik qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها an karɓo daga anas dan malik allah ya ƙara masa yadda ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manza allah ya ce inna allaha la yarda hanil abd haƙiƙa allah yana yadda da bawa an yi akula aklata ya ci abinci fa ya hamaduhu alaiha ya gode allah kan fa hamadu alaiha ko ya sha wani abun sha ya gode ma Allah akan shi Allah yana yadda da bawa ashe kun ga bayan samun albarkar abincin sanadiyar cewa bismillahi abu na biyu kuma godiya ga Allah tana jawo maka yadda da haka yan uwa musulmi babu dan dan gata irin musulmi wallahi mala musulmi dan gata ne addinin shi ya tsara masa komai har tsarin cin abinci akwai a cikin addininka kafin ka fara da lokacin da kake cin abincin da bayan ka gama ina kalubalanta duk wanda ba musulmi ba ya kama irin wannan tsarin cikin addinin shi babu addinin mu kaɗai ke da haka mu yan gata ne kuma yan tsara muna wallahi malam yan lele ne mu yan gata yan alfarma wa'anda ake kula da su aka mahimmantar da su an tsara maka komi da wadanda za ka yi mamaki mai yin bidi a cikin addini ka tambaye shi wai kai ne ka rasa ne cikin addinin haka zo da wani abu sabon addini mai irin wannan tsari ni aka rasa cikin shi hadda za a kawo sabo a ciki ha abinci kafin ka ci ga yadda za ka yi bayan ka ci kana ci ga yadda za ka yi kai shi yasa malamai suka ce wato a duniya ba mai darajar manzan Allah ba mai yawan ladan manzan Allah saboda duk wannan alhairai shi ya karantar da mu kuma duk wanda ya karantar da alheri yana da lada kwatan kwata wanda suka bi wannan alheri to auna mu alheri auna mu ladan manzan Allah ai ba wanda ya sai auna ta ya yi kowa lada sallallahu alaihi wasallam daga inda gaske ne a bi shi a yi koyi da shi wannan shine so na hakika na gaskiya to kaga bayan samun albarka a cikin abinci saboda ambatan Allah ga kuma samun yardar Allah akwai wani abu da ya fi yardar Allah babu da haka Allah ke cewa yan aljanna radiyallahu anhu wa radu an in ka ka samu wannan shikenan shi yasa malamai suka ce duk wanda Allah ya ce radiyallahu anhu to wannan mutum Allah bai sake haushi da shi so suka fara samun wannan kalma a cikin tarihin al'ummar annabi sabon manzan Allah da haka babu kamar su la kana wala yakunu mithluhu Allah ya kara masu yadda hada wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in duk hadisin mala yace akhrajahu al-mu'allif fil at'ima wa Ahmad wa Muslim wa su suka rawaito hadisin